Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. barka mu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda kuka saba ji a kowace ranar Lahadi za mu kawo muku shirin kasuwa a kai muke dole. Baya ga haka muna ɗauke da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. amma kafin nan bari mu fara gabatar muku da wannan rahoto na musamman. A daidai lokacin da ake ci gaba da samun ruwan sama sosai-sosai a jamhuriyar Nijar a wannan lokacin da ke kasancewa lokacin noman damana a duk faɗin ƙasar. Ana iya cewa waɗansu manoman murnar su ta fara koma ciki sanadiyar waɗansu ababe marasa daɗi da suka haɗa da tsuntsaye da murzuna da suka abkawa damanar su da ke gab da soma yin kwari kuma kai ga matakin ɗebewa a nan gaba. Ɗaya daga cikin manoma karkarar tsarnawa ya yi mini karin bayani game da wannan matsalolin da manoman wannan yankin ke fuskanta irin wannan lokacin. Alhaji ba ta muka makoto noma alhamdulillahi mun gode ma Ubangiji Allah ruwa da mun ga ruwa to kuma mun ga cancan yau ga makwabta waɗanda an makusantan mu to abin da ka gani ga wani kana jin tsoro abin da ka gani ga wani kai ka ji tsoro wanda ka ga gemin dan uwarka ya kama da wuta to kai samu naka ruwa abin da ya ba mu tsoro mun samu damana muna murna mun ga haci mun ga alama haci mun ga komiya ya sabka da alheri inda ruwa na sai dai a ce bannan ruwa amma ga mu ga murduna kan kama wasu haɗi ga ya bige wasu ga shayau ya kama waɗanda ba su fara ido ba to kaga kenan kamar wannan in akwai tagaji ga Allah ga ma'aiki murnar da muka ga Allah da mu na ƙasa ko to abin da muka fata shugaban ƙasar mu shi duba shi kula da ƙasa Nijar da ƙasa shi ta mu ma nashi na to shi kula muna Allah shi kula muna shi taimaka muna inda an ka samu matsalolin ga na abin daga taɓin noma lahiyan mu in fa noman nan ya da to mu harshen lahiya ya same mu in hunuman nan ya gyaru zaman kasa ya same mu da hunuman nan ya tangarda to fa zaman kasa ba mu da shi ba mu da labarin shi to wanga shi ajin jikin mu shi a ciwon mu a samun ga albarka ta Ka ba mu da matsalar komi ga Allah ga ma'aiki da har gare mu harshen gabanin mu babu wanda da lahi gare mu mu da mu yanzu da muna ta sabu ko dai a taimaka mana da magani wanda za mu samu abin da mun kashe ka ko kuma a taimaka mana ga Allah ga ma'aiki da abin da zai kashe mana waɗanda kwari kar su same mu ko ka su cuce mu wasu gonaki wani yan uwa sun tashi yanzu kamar nan wannan kwari sun faru da su sun faru mai gozo sun faru doli wannan kwari sun faru takarma akwai su sannan ban da wannan wannan kwari akwai su mai gozo akwai su takar akwai su doli akwai su dosai duk waɗanga wasu gonaki sunana to kuma wannan abu ya riga ya furce babu hala a yi shibka yanzu sai dai a yi kallon kara to muna roƙo Allah wanda bai kai gari shi ba ga Allah ya sa kai can shi muka fata ga Allah ga mu aiki shugaban mu Muhammad Isu shi ma ya diba muna noma na duke koma na tsaye ga masu yin noman hauya ana danganta shi da tsohon ciniki da dan adam ya gada tun daga mutum na farko a bayan ƙasa cewa da annabi adam shine gimshikin da ke tallabe tattalin arzikin ƙasar jamhuriyar nijar haka ma shine babban arzikin arewacin tarayyar najeriya shi yasa manoma da ke wannan matsamatsan iyakar birnin kwanni ta jamhuriyar nijar da karamar hukumar mulkin Ilela ta jihar sokoton tarayyar najeriya najeriya kokawa da wannan matsalar ganin cewa akwai alamun yiwuwar samun alherin albarkatun noman damana a wannan shekara ishirin. sunana alhaji bello lawai yau karkarar lawai matsalar da an ka samu ta tsuntsu da wani kwaro da aka ce ma dan shayau kana ganin zangarniya ta zage kai amma dan shayau na sai zo ya canye kuma tsuntsaye suna bin haci suna canyewa muna kiran ya da shugabannin nan mu na kasa su taimaka ma talakawa kan wannan matsala saboda shi talaka abin da ya noma in ba samu ya kai ba ka gani matsala ce don Allah don Annabi a taimaka ma bayan Allah a taimaka ma talakawa abincin su ya isa lahiya kiran da muka da shugabannin ne kenan ina Anas mai magani hakon dan mare tsuntsaye Allah da ubangiji shi wa mutane saukin su amma kuma dai gaskiya misali Allah je dauke mana wannan alluba da alluba kam sai dai duk abin da ya tankaro dan adam kawai ya ce dai da dama za a ce kawai da dama dai da sauki za a ce amma komai kowa yana son sauki gaskiya Allah ya muna saukin saukin wannan kwarin gaba daya sunana Yahaya Isu kin masallacin Ilibaji a Kwani zancen tsuntsaye duka abin da huskanto al'amarin noma na rani ko na damana ya kamata duk abin da an ka ga ya taho abin da ya tasgoto a maida shi wajen Allah a ci gaba da roƙon Allah Allah ka mu sauki ba sai an ce a karanta kaza ko kaza ba kuma Allah sa malumman mu suka ce ga abin da za a karanta wato ko muna tare da su amma shi duka alloba in ta shigo maganin ta addu'a addu'a kuma ba a keɓe a ce sai wance kaza ko kuma wance kaza ba duk abin da ka daga hannu kan roki Allah da shi ubangiji Allah zai biya maka bukata amma bisa ga sha'anin tsuntsaye hasabun allahu wani imala wakilu ana iya karanta wannan du'a'i ga duk wanda allah ya sa ya iya karantawa ba sai an ce a taruhi guda a karanta ba ko kai ka yi sallah kana iya karantawa ka roki allah ya kawo saukin abin da ya tsananci damana kan taba na ubangiji allah ya sauko mana ita da alheri kuma har yau muna fatan ubangiji allah ya sa abin da mun ka gani allah ya sa mu ci shi da lahiya kuma allah ubangiji ya kai shi lahiya kasancewar an samu ruwan sama sosai a 'yan kwanakin nan tsuntsayen da murzuna sun yi dama sosai in ji hakimin masalata hedikwatar matsafa arna na jamhuriyar nijar da ya ce daman sun sanar da hukumomin wannan kasar da cewa akwai damana mai albarka a bana haka ma akwai ambaliyar ruwa da alloba ga cimakar da za a noma a cikin gonakai sunana dagel na masalata da sunana wanda yake aka sani na da shi ibro isu tsuntsaye kan daga farko sun so ta mana hankali hankali ga baki ɗai ba wai wadda ta yi idanu ba suke ma matsa ma kamar wadda ta hudda kai ta fara hudda kai suke hawan hawanta kahin ta ido zage kai kawai sai dai kaga abun nan duka sun sassaƙe abun to shine ina ganin ga lokacin nan mun je mun ma magabata koken wannan abun Allah dai da ikon shi kuma gashi Allah ya kawo mana saukin abun tsuntsun dai nan dai gare mu yanzu ya yi sauki ya yi banna sosai yanzu in ka ta cikin haci akwai zangarnar da in ka diba sai ka diba tun daga kasan ta har sama babu babu dan tsaba ko guda gare ta duka ya sassaƙe kuma wannan zuɗin nan da ke shanye bunnan hatsi shi ma ya ɓanna yan muka kai su ga tahukan da suka kwana su ko su ɗauko jirgi su saka su haisa mai magani shi mutu to bana babu wannan abin da ya sanya ni ce ma muna tashi da iyalin mu da matan mu duka mu daji da biduduwa da komi mu hau itace muna kiɗi saboda shi gaba shi ma dan majalisar wakilai manu kira yayi ga hukumomi na ƙasa da su agizawa manoma a cikin wannan lamarin domin su ci moriyar aikin nasu na bana na noman damana. Yan kwanakin ga muna fuskantar matsala tsuntsu damana ta bana ta zo da dan gaugawa a halin yanzu hatsi sun fara kanu sun fara ma ido za a cewa to sai wannan matsala ta tsuntsu ga ta nan ta kunno kai mutane suna bakin nasu kokari irin wanda sun ka iya in an ka fuskanci matsalar shi zuwa ne ake ana mishi yaya yare da mayya saboda kashe samu damar kwantawa shi banna to amma babban magani shi da ya kamata a ce an taimako mu gwamnati ta kawo dauke saboda saboda yaya kayan mutane ba ta isa kuma tsuntsu shi ko abu ne mai banna cikin lokaci dan kaɗan eh saboda hakan ga ya kamata muna hankokin mu gwamnati na kira gwamnati na Allah wa'anda hukumomin na wa'anda ka kula da wannan fanni na noma su samu na hannu saboda tsuntsu fa matsala ta wata babba insha Allah tsuntsu ai da an ce gashi nan to ya fara banna kenan kuma kamar yadda ne faɗa maka tsuntsu banna shi kai cikin dan lokaci dan kaɗan ne saboda gudan girgije na ana ganin shi da ya sauka daga gona dan lokaci dan kaɗan dan ba kula ba tuban nashi kai eh saboda hakan ga ya kamata a kulu kamar dai yanda aka saba yan shekarun da suka gabata hukumomi kan aiko jirgin kashe kwari da ma na hallaka tsuntsaye da zaran hakan ta wakana ga gonakan manoma kuma shine manoman ke fatan gani ko a wannan shekara ta bana ta 2020 hukumomin na kasar sun sake maimaitawa haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanne ne a jamhuriyar Nijar. To Madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin kasuwa a kai miki dole. Shirin BOA Hausa Kasuwa a kai miki dole Masu sauraron sashen wasu na muryar Amurka gani nan a kasuwar nan da ake kira kasuwar FCDA wacce take anguwar Area 11 nan dab da ofishin babban ministan Abuja inda kuma kasuwa ce musamman da take sai da kayayyaki da suka shafi kayan abinci. Ina tare da mataimakin shugaban wannan 'yan kasuwar ma gaba ɗaya wani mamin fara da shi. Sunana Ibrahim Muhammad Lawal. A takaice faɗa mana abubuwan da kasuwar nan take kunshe da su ga wanda yake sauraro ya fahimta sosai. kayan abinci nama kayan tumatir kayan provision duk dai wani harkan kayan abinci wannan kasuwa tana dauke da shi abin da ya bada mamaki yadda ake tada kasuwanni daga tsakiyar gari saboda cinkoso gashi nan nan ne dabda ma ofishin babban ministan abuja amma ga kasuwan nan tana cikin makil menene a takaice tarihin kasuwan nan da har yanzu take wanzuwa ba tare da an tada ita ba mutane da suke kewaye da suke da ofis a kewayen kasuwan suna jin daɗi daɗin kasuwar sosai akan sai da abubuwa cikin sauƙi kuma mutum zai zo daga ofis ya tashi ofis zai zo ya biyo kasuwan ya sai abin da siya ya ji daɗi cikin jin daɗi ba wani matsala mutane suna jin daɗin kasuwar nan sosai fiye da yadda kake tsammani saboda sauƙi da suke samu ko mutum zai zo ya sai kaya ya sai abin da yake so kayan abincin shi zai aje motan shi kusa ya gama ya siya a kai mai har mota abin yana ba su sha'awa yana burge su shi yasa har yanzu wannan kasuwa take ƙara samun baƙi da yake zuwa ana siyan kaya a wannan kasuwa a dan tsakankanin na ɗan kwai abubuwa da suka ɗan ƙara kuɗi saboda karancin su a gari sanadiyar wannan covid 19 da aka samu ya zamanto wasu abubuwa ba a shigo da su sai zamanto sai suka ɗan yi karanci a kasuwanni ma gaba ɗaya amma cikin hukuncin an mana misali waɗanne abubuwa ne suka yi karanci eh kaga kamar abubuwan da yake kamar da ake shigo da su daga waje ba wai na nan ƙasa ba ga wani malami nan da alama ko ya zo sayan kayayyaki da wannan kasuwar ko za ka gabatar mana kanka da kanka assalamu alaikum sunana muhammad abdullahi muna nan anguwa ne na area 11 nan muke zuwa mu sayi kayayyaki su tumatir su nama su albasa akwai komai da komai cikin rahusa don ya fi kusa da duk inda muke kayayyakin suna da sauki akan fiye da sauran wurare wani ya tada injin markade ina ganin kusan ba za mu dakatar da shi daga wannan sana'ar ba ga wani malami za mu zanta da shi sunana muhammad kabir muhammad kabir ni kamar na gane ka ba mm, ah, insha Allah ta taba zuwa wani lokaci zuwa shekara biyu da kusan kuka wuce haka ka zo nan mun yi magana da kai a wani lokaci daga ranar dai Allah bai sake sa muka haɗu ba kuma sai yau yawwa Muhammad Kabir ba kai ne mai wulbairo ba da me sai da rake a'a Allah dai ya sa lokacin da ka zo an yi daidai da dai mai rake ya zo ka zo ni ma Allah sai yana da bukata kuma na saya amma na ga alama kamar harkokin kasuwancin ka sun bunkasa yanzu kamar likafa ta yi gaba alhamdulillah ita harkar kasuwa ko da yaushe ita rayuwa ta dan adam Allah na ba kowa rabonsa daidai lokacin da ya ga dama faɗa mana da me da kake sayarwa ne alhamdulillah ina sai da doya Allah da ikon sai kuma cikin haka da juya juyan da ake dai na dan samu dan wani guri nan daga bayan nan na dan sayar da ina dan sayar da kayan wuta haka dan naira 30 naira goma naira ashirin suna dan shigowa ana rage na abinci samu labari ga dai doya nan manya-manya shin ya farashin doya yake? Na shekara kusan goma ina sana'ar doya. Allah da ikon sabai bai taba sani sai doya da kuɗi ba in je in cire kuɗi masu yawa in sai doya ba kamar shekarar bana. Kuma ba doya kaɗai ba duka sauran abubuwa haka ana ɗan samun irin wannan yanayin na lokaci. Wato kamar wannan kashin doya na ina ga kashin su kanka yayi guda biyar ko? Guda biyar. Eh to guda biyar din nan naira nawa ne? Ana sai da su naira dubu hudu, dubu uku da dari bakwai, wata kuma in ta cika girma sosai ana sayar da dubu biyar dubu shida ma tana iya kayan girman ta ya da ake bukata a can baya ya farashin doya yake shin eh, dama haka farashin yake ne ko kuma karuwa yi ko saukaye a gaskiya ba doya dan dan sabu karin gaskiya kuɗi akan saboda a daɗin irin yadda za a saida a bana din kamar a ce dubu uku da biyar a da to da ba ta wuce dubu uku wanda ake saida irin dubu hudu da biyar a da ba ta wuce dubu hudu dubu uku da bakwai kuma abin da ban mamaki ai ba za a ce karin farashin dala ba ne ko na tunda wannan doyar da ina ga a nan Najeriya ake noma ta eh to gaskiya ne bisa nan gaskiya gaskiya ka san harkar manoma suna cewa taki ko ya kara ko kuma wasu abubuwa kamar da yanayi dai na rayuwa da ake tare da shi yau ba jiya ba Kai ka san yadda ake noma doya? Insha Allah ina ganin yadda manoma suke noma ta a gona. Kai dai sayarwa kake amma uh, an ce ma ana sa taki ne a doya? Ana sa taki saboda ka san <laughs> abinda ba a sa taki inda ka noma ne yanzu mafi yawan su ana sa musu taki. Yanzu daga safe zuwa wannan lokacin shin kai ciniki? Alhamdulillah Allah ba daidai gargudu ba laifi. Amma na sami ka ne ma ka dau waya kana ta zabga karatu. wanda yake nuna kamar jira kawai kake alhamdulillah ita kasuwa ta musulmai ko musulmi na zama kawai shiru ba abin nan bautar Allah ba ka san ba abin nan bane ina son kowane lokaci ya kasance bawa ya kasance na bautar ubangiji sa a kowane lokaci an samu wani tsaiko na neman abinci a nema an samu tsaiko na neman ibada sai a yi ibada ga ma wani shago na musamman naga ana sai da dibino ana sai da zuma kuma irin waɗannan abubuwa yawanci da sai a babban masallaci wato national mox ake samun su amma na ga an tashi kamar waccar kasuwar ta national eh, mox ga ma jami'in shi wannan shago assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi wa barka da rana yawa malam barka da kasuwa alhamdulillah mun gode Allah ko za ka bayyana mana sunanka sunana muhammad umar ko za ka mana lissafin wasu daga cikin su saboda masu sauraron muryar amurka su sani so alhamdulillahi kamar yadda idanuwanka suka gani muna sai da kayan abubuwa da suka shafi islamic medicine kamar abin da suka shafi habbatu sauda man zaitun irin su hulba da kuma sauran abubuwa haka da yawa ga su zuma da kuma abubuwa dai gashi kamar yadda ka gani alhamdulillahi idan ka sun gani har da kuma irin abin da suka shafi shayi lipton lipton da kuma irin abin da ya shafi gawayi cakol kenan da kuma abubuwa dai da yawa tun ga su ka gani wannan habbatu sauda dinnan da ake faɗa idan ake samun shi wannan ah, maganin ne a nan najeriya ne ko daga waje ake shigo da shi gaskiya magana ba mu da habbatu sauda namu na kanmu mafi yawanci dai akan kawo sun yi kasashe daban-daban dan pakistan suna da nasu egypt suna da nasu duka kasashe za ka samu saudiya ma suna da nasu kalolin daban-daban haka ake kawo su so gaskiya mafi yawanci ma mutane sun fi da wanda ya zo daga waje ba wai namu na nan cikin gida ba akwai dama bishiyar ita habbatu sauda din ne nan gaskiya babu a najeriya dan ko ka shuka ma ba ta producing 'ya'yan ko kuma abubuwan da ake ka san ko ma tana yi din mu ba ma da ma'aikatu ko kuma eh, menene masarrafa da za su rika tace man su fitar da irin su fitar da 'ya'yan kasan ba da su a najeriya so mafi yawancin su da gaskiya ana kawo su daga wajen na ga ganyen shayi har da irin ganyen shayi nan da 'yan boko suka fi so wato green tea ana cewa yana da amfani faɗa mana shi kuma daga ina ake samun sa product din zaka gani china green tea china green tea mafi yawancin dai gaskiya ko da akwai wanda ba na china ba china sun karbe abubuwan su suke producing dinsa kuma sannan sa product sunan kamfanin su kuma su kawo mana mu Najeriya a matsayin su suka suka yi shi ba wani kasa da zan yi fada masu ke girkin in ba wai China ba tun da sunan kamfanin daga China ne. Yawwa to abinda mutane za su fi so su sani shine tun da wannan zance shagon yawancin kayayyakinsa daga waje ake shigo da su akwai matsalar nan ta canjin dala ga karancin dala dai a Najeriya ga kuma farashin dala yanzu akalla a kasuwar bayan fage dala ta kai naira ɗari hudu da saba'in da wajen uku ina jin a yanzu haka. A shi ya shafi farashin kayan da da kuke sai ma kuwa don yadda kake gani kaga wancan habbatu soda na kamfanin himani nan da kafin yanzu ana saida ta nema ma farashin da bai wuce 700 zuwa 650 ba amma yanzu magana da ake babu ita ma a ta kai 1,500 babban ta kuma ta kai 2,000 da kusan wani abu ya shafi komai komai da ka sani inda ana saida abu 1,000 to ya kai 1,500 zuwa 2,000 wasu abubuwan ma babu saboda matsalolin ko kuma shigo da kayayyaki amma abin da na aka yi da shi ne ba kayan ne suka karanci ba kudaden da suka yi yawa ne sa mutane suka ja baya domin sayan kayayyaki kuma wannan abun ya taba kasuwancin kowa ma ba wai iya wannan namun ba kowa da ka sani a najeriya wannan matsalan dalan ya taba shi gaskiyar magana ga kuma wani abokin zaman ka shi kuma kawai tasbaha yake ja amma ba hula a kansa in kai malami ne ko ya ake na ga kai ba sai da ka kake amma kana ta jan tasbaha ina tare da shi domin ina gani yadda yake gudanar da kasuwancin shi kuma ina sha'awar kasuwancin shi ne ma shago ne wajen sai da kaya ba masallaci bane wuri a ce ko kai ganin ladan ne za a yi mamaki an ganka da tasbaha kana ta ja ita wannan tasbaha dai ana dan ja domin Allah ya dan karasa sokar mana da abubuwa haka sakamakon yanayi da aka shiga na wannan lokaci aka shi wannan kamar abu wani yanayi aka shiga wani yanayi ne ya dame ka yanzu yanayi kamar tsadar rayuwa ta samu a da in kana filin kana iya kashe naira ɗari biyu to yanzu fa ka kashe ɗari hudu domin game da cikin kama zaka koshi kenan ni yanzu abin da yake damuna in ke iya gaya ma kenan sannan kuma haka ko ga rayuwar mutane in ka kalla za ka tausiya jama'a ana wani hali. Na shiga magana da kewan tambayi ko sunan ka ban. Sunana Malam Adamu. Malam Adamu kawai? Yawwa Adamu Muhammad Adam. mai sunan babana kenan masu sauraron muryar amurka kasuwa kenan ta fcda da take dab da ofishin babban ministan abuja inda muka tattauna da 'yan wannan kasuwar kuma in allah ya da wani lokaci za mu sake dawa mu sake irin waɗannan hira ke a madadin sashen hausa na muryar amurka nasiru adamu yalika ke cewa mu zama lafiya. sauraro, kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimacin shirin lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki, barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin kuna lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Tusule dauke da shirin. Amin, amin, amin. cikin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon za ku ji cewa cibiyar kula da cututtuka a nan Amurka ta fitar da wasu bayanai a kimiyance game da yaduwar coronavirus. Dr. Muhammad Ladan zai yi mana matashiya game da kare kai a wannan yanayi bayan fitowa daga killace kai ko kuma kulle da kasashe suka sassauta dokar. Sannan za ku ji amsoshin wasu tambayoyi da suka danganci kiwon lafiya. Duk a cikin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon. Ku biyo mu. Cutar ta za mu je kasuwa mu je gona. sallatan juma'a an kulle da wayau na ni ban taba gani ba. Zan rika ta wanke hannu sannan na sanya takunkumi na koma gida. cibiyar kula da cutuka a nan Amurka ta fito da wasu bayanai a kimiyyance akan yaduwar cutar coronavirus. Bayanan sun nuna cewa yiwuwar daukar cutar akan abubuwa na da sauki sosai. Haka zalika yiwuwar yada cutar a harkoki a wuri buɗe shi ma da sauki sosai. Amma ana saurin yada cutar a taruka a rufaffen wurare kamar ma'aikatu, wuraren ibada, sinima da wuraren raye-raye. Abin da wannan sakamakon binciken ke nufi shine kada al'umma su yi gaggawan komawa ofisoshinsu da makarantu da wuraren ibadu da dai makamantan haka amma hakan zai rage tunanin ɗaukar cutar ta hanyar taɓa kayayyakin da ake amfani da su kullum. To Allah ya kyauta, lafiya dai aka ce uwar jiki. Yanzu kuma bari in miƙa ku ga likitanmu Dr. Muhammad Ladan ya mana matashiya akan irin matakan da ya kamata jama'a su ɗauka yayin da aka to daga wannan killacewa ko kuma kulle da hukumomi suka ƙaƙabawa jihohi ko ƙasashe. Ko da yake an ce mutane su fita su yawo yadda su kamata. to ko da ke an ce ai haka amma ai wannan kwaya cutar tana tare da mu har yanzu saboda ka sharon da shawaran da zamu ba mutane shi ya kamata abubuwan da muke yi mu ci gaba da yin su kamar yadda za mu in muka shiga mutane in dai mutum na da abin nan da ake rufe da baki da hanci wanda ake kira masu mutum amfani da shi ko in kana cikin mutane kada ka kusa da mutane irin kai dan tazara daga mutane haka da yawa kada kai kusa da mutane wani za ka iya kada ka rinka shiga mutane da yawa ko da za ka shiga ma ka samu wani abu wanda zai rufe bakinka da hancinka domin wannan ciwon da yadda yawanci masu ilimin kimiyya suka ce bayyana ciwo na tare da mu sai an samu wani magani na warkar da shi ko wani maganin rigakafi amma in ba mu samu waɗannan ba dole mu rinka lura muna tsafta wanke hannayenmu muna sa su waɗannan mask din nan sannan muna lura da inda muke shiga kuma nisa da mutane kada mu rinka tsayawa kan mutane haka da yawa don haka haka dai kuma da ikon Allah zai iya karewa amma ba abin da zai faru sai dai mun samu ko ah, magani da zai warkar da shi ko kuma alluran rigakafi. kamar masu kamfanoni ko kuma masu kantuna ko masu kasuwanci da al'umma za su iya ziyartar su ko don sayayya kuma fa. To hajiya kamar masu kantuna to ya kamata su samu irin wanke hannu na tsafta ko kuma ma su samu sabulu da ruwa. in mutum zai shiga ya wanke hannunsa kafin ya shiga in ya shiga kuma ya tabbatar su raba mutane kada mutane su yi kusa-kusa da yawa kada kuma su yadda mutane da yawa su shiga 19 inda ko rinka su rinka sami kamar mutane biyu uku ko hudu a a lokaci lokaci suke shiga ba kowa ya shiga gaba ke daya ba mutane kamar uku hudu sun shiga an kare su sun fita sai a sake sakamakon hudu biyar ko shida kada dai a sa mutane da muka saba a tunkusa a wuri daya to haka ya haka to kuma da ikon Allah zai iya kare kowa amma dole a samu irin ruwan nan ko ko ruwa da sabulu ma ya fi sauki wanda mutane za su rinka hannun su shiga ko kuma shi irin wannan sanitizer din da ake amfani to shi wannan shi ma kan taimaka kuma in dai mutane na da kokari in dai wurin ya cika da yawa abinda ake sa a baki da in dai za su su iya za su iya sa wannan su ma mask din nan to hajiya. To makarantu fa makarantu da kuma wuraren ibada su ma wani shawara za a basu domin su ma wurare ne na cinkoso. Makarantu da wurin ibada abin da ya kamata a wuraren nan shine na farko a makarantu kowane yaro in ya zo zafi da safe za a ɗauki zafin jikinsa body temperature kenan da turanci sannan a samu su waɗannan abubuwan da ake wanke hannu tsabtace hannu sannan a ɗauki kuma zafin jikin yaran kamar tsakiyar rana da kafin su tafi gida sannan kuma yawancin in za a rage yawan yara a aji dole a rage yawan yara a aji su ma wuraren ibada kuma ya kamata a rinka ɗaukan zafin jikin mutane in suna za su shiga wurin sannan in mutane za su iya rufe bakinsu da hancinsu wannan shi ma zai taimaka kwarai da gaske amma kuma su ma dole a samu abin nan da ake kira sanitizer wanda za a wanke hannu amma shi ma ibada a rage yawan mutane cunkosa to su kuma babba haruna bajoga da haladu musa bajoga sun ce wai shin idan mutum ya warke daga cutar corona yana iya sake kamuwa? To bai kamata mutum ya sake kamuwa da wannan cutan ba domin in mutum ya kamu da cuta cikinsa kan yi waɗansu ƙwayan halitta da ke kare da sake kama wannan cutan amma tun da wannan corona din sabon cuta ne wanda muka ce novel corona to tabbatar ba amma bai kamata mutum ya sake kamuwa da wannan cutar ba. To sun kara da cewa a tarihin duniya an taɓa samun wai cutar da ta karaɗe duniya kamar coronavirus? to akwai cutar da ta fito a 1918 tara da goma sha wanda ake kira spanish flu ita wannan ta kashe mutane miliyan barkate saboda haka wannan ma ta fi tsanani bisa ga wannan corona da muke da ita yanzu nan shi ko ɗahir manjas gobir samaru zaria yana tambaya wai don allah wai me yasa mutum idan yana barci wai ya fi fitar da zufa ko da kuwa ana sanyi ne to mutum dai bai kamata ya rinka zufa lokacin sanyi ba in dai lokacin zafi ne mutum na iya zufa amma malamin kowane lokaci yana bacci kuma yana zufa lokacin sanyi ya kamata ya je wani likita a duba shi domin akwai wasu abubuwa da ke cikin jikin ɗan adam waɗanda ke sa in jikin mutum ya zafi da yawa ya zufa inda sanyi ne to jikin mutum ya kamata bai kamata ya zufa domin zafin ne ya kamata yana cikin jikinsa saboda haka malamin ya je ya duba a wasu a yan halitta na jikin na adam da sun canza da yawa yakan sa mutum ya zuba da sanyi so ya je wani likita a dube shi. to likita a wani hali ake ciki yanzu da wannan cuta ta covid-19 ana samun sauki kuwa? eh ana samun sauki hajiya akwai waɗansu wurare kamar irin su new york a tsananin ciwon ya rubu kwarai da gaske akwai kuma waɗansu wurare kamar irin a nan kasan kamar irin su dakota da sauransu abin karuwa yake so abin yana daga kowane ɓarayin kasar yana bambanta amma a gabaki ɗaya yana ɗan raguwa kaɗan. To da haka muka kawo ƙarshen mu na lafiya uwar jiki na wannan makon. Muna fata an amfana a kasance mako na gaba domin jin wasu shirye-shiryen masu ƙayatarwa. A halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Julie Lovers Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni ce Aisha Sule. Ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Yanzu kuma ga zangonmu na nasihar Lahadi. sunana Reverend Dr. Shu'aibu MBL shugaban makarantar tauhidi na ekwa a bayara wato ekwa theological college bayara godiya ga allah abinda ya shafi alheri daga allah yake kuma abin da addinin christianity ya koyas shine kowane kirista ya yi alheri wa dukkan al'umma ko ka san shi ko baka san shi ba ko yana addini tare da kai ko ba tare da kai ba kuma alherin ya sa yesu almasihu ya zo cikin duniya ya koyas ya wa'azantas shi ma ya aikata alheri a mutane daban-daban da kutare da makafi da guragu da ma waɗanda suka kamu da cutuka iri daban-daban yesu yana so mu koyi wannan sai ya ce albarka ne ku masu tawali'u gama Allah yana jin daɗin wannan yana ce mana mu yi jin kai ga kowa domin mu ma mu sami jin kai a wurin ubangiji Allah kuma duk wani abin da ke da kyau abin da ke da gaskiya abin da ke da kamun kai a ciki yana ana son krista ya zama mai jajircewa a ciki da cewa yana yin ayyuka masu kyau Allah ya ji daɗinsa ya sami albarka a ranar gobe kiyama. haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku je wasu abokan mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.